mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na hantsi shin da yakan zo muku daga tashar talabijin ta rahma farincin al'umma wadda ke kallon mu a star times tasha mai lamba 177 da kuma tuwaron dan adam na najeriya wato nicomsat idan ba manta ba dai shirin hantsi shiri ne da yakan kalli batutuwa da dama da suke da jibi da rayuwar al'umma musamman abin da ya shafi harkokin ilimi lafiya tattalin arziki zamantakewa da ma abin da yake da jibi da tsaro da zaman lafiya a cikin al'umma baki daya to wannan rana cikin yadda allah kamar yadda shirin hantsi yakan yi wato faɗaɗa nazarinsa da tunani domin ganin cewa ya gayyato al'umma daga rukuni daban-daban musamman waɗanda suke da alaƙa da waɗancan manufofi da na bayyana wanda shine manufofin samar da shirin domin tattaunawa da su akan batutuwan da suka shafi ɓangaren da suke wakilci ko kuma bangaren da suke jan ragamar kula da amanar da aka dora musu domin fito da irin ayyukan da suka yi da kuma yadda suke da buƙatar taimako na al'umma wajen ganin cewa an sami nasarar gudanar da ayyuka domin dai a samu zaman lafiya da samun rayuwa kyakkyawa wadda za ta taimaka wajen samun ci gaba a kona fanni. to ana rana shi da Allah kame da aka saba muna tare da abokiyar aiki Hajiya Bilkisu Muhammad hajji Hajiya Bilkisu barka da asbahi Allah jana fi barka da hantsi ya ya hantsi me ka sha ne ka sha kunu da kosai ko kuma a ka sha shayi da yau ai shayin da muka sha mai kyau ne <laughs> ya gajiya ya kujiba kujiba ta rayuwa ya ga jiya jiya alhamdulillah yara sun tafi makaranta baki daya ai na ga kokarin kama ajin ki haka ya fito a'a zan fito mana jiya ina kai din ba dama akwai kokari wurin fitawar aiki <laughs> to alhamdulillah ta ji bilki su da masu kallon mu baki daya yau shirin namu na hantsi shiri ne na musamman wanda ma iya cewa yau shirin yayi sa'a da katari da kuma samun dacewa da ɗaya daga cikin waɗanda yanzu a al'umma ake farin cikin ganinsa a ko'ina kuma ake buƙatar jin amansa dangane da fushe da ya akan gudanar da ayyukansa wanda ya samu karɓuwa a rukuni na al'umma daban-daban kama daga yara mata matasa dattawa da duk wanda yake da buƙatar samu ko kuma yake da buƙata ya ga cewa an kawo gyara baƙonmu na yau shine mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad wakili wanda yau da shi za mu kwashe lokutan da akan ɗauka a cikin wannan shiri na hantsi domin tattaunawa da shi kan irin ayyukan da ake gudanarwa a wannan jiha tamu ta kano da ma irin shirye-shiryen da ake da shi wajen ganin cewa jihar kano ta dawo da matsayinta na jiha mai mutunci mai martaba mai zaman lafiya jiha wadda kowa ya shigo zai samu nutsuwa a cikinta. a yau insha Allahu za mu ji irin shirye-shirye ko kuma tare da shi ofishin wato babban shugaban hukumar 'yan sanda wato kwamishinan 'yan sanda na jihar kano yake yi wajen ganin cewa an dawo da martabar jihar kano bigima kwamishinan 'yan sanda cp muhammad wakili a madadin hukumar gudanarwa da zartarwa ta rahama talabijin da masu kallon mu ne maka barka da zuwa wannan shiri namu na hansi masha to kai tsaye masu kallonmu za mu tafi ga shi mai girma kwamishinan 'yan sanda domin mu gabatar da tambayoyi sannan kuma muna ƙara gaya masu kallonmu cewa a wannan shiri za mu bugo waya ko kuma za a bugo waya domin ba da gudunmawa ko yin tambaya ga shi mai girma kwamishinan 'yan sanda a kan lambar waya sufuli tara sufuli tara ɗaya tara bakwai uku tara bakwai uku wato sufuli tara sufuli tara ɗaya tara bakwai uku tara bakwai uku zan ƙara maimaita wannan lambar waya da za a bugu domin yin tambaya ko ba da gudunmawa cikin wannan shiri lambar ita ce sufuli tara sufuli tara ɗaya tara bakwai uku tara bakwai uku kuma ana ganin lambar akwatin talabijin ɗinmu tana yawo insha Allah da zarar mun samu yanayi za mu ba ku dama na ku bugo domin ku ba da gudunma. mai girma kwamishinan 'yan sanda cp muhammad wakili mune ne maka barka da zuwa a karo na biyu za mu so mu ji a zuwanka jihar kano ya aka samu jihar kano ta fuskar tsaro na gode da da yamin barka da zuwa na gode kuma da aka bani dama saboda tattaunawa yadda mutanen gari za su ji kuma za su fahimta so radio rahama in uwa mu kanawan dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu hmm, to lokacin da aka yi min canjin wurin aiki daga katsina zuwa kano eh, sai zo dab da an yi taron siyasa a wannan lahadi din ai mana canjin aiki ranar alhamis hmm. mun samu takarda kan an dawo da mu kano ran alhamis da lasar hmm. ran juma'a na zo kano don karbi aiki don an ce da gagga sai na bi umarni hmm, sai na zo hmm. kano sai kuma ya zamana shi kwamishinan da zan karba a hannunsa shi kuma yana abuja je wani aiki saboda haka sai na sa hannun ran juma'a kan cewa na zo na yi na kawo na shigo kano na rubuta akan cewa na zo amma shi wanda zan karba hannunsa shi kuma yana aiki wani waje saboda haka na koma katsina a ranar saboda nima in shirya nawa miƙa aiki ga wanda zai karba waje mm. to ranar juma'a kenan a sabar ladi sai aka yi gangamin siyasa a ina ba a nan kanuna. Mm. sai aka yi rashin sa'a bayan an yi komi lafiya an kusan tashi lafiya a ƙarshe sai aka samu 'yan tasussukan hankali to saboda haka nan na karba ban karba ba na zo ka gane ko <laughs> kai ne ba kai ba ne to sai na ce to wannan irin marhaba bi kan <laughs> ba abun so ba ne amma kuma ya buɗe min ido da abun da zan samu a gaba saboda haka ni kaɗai ya zauna ne ta nazari da kaina ina ba wa kaina shawara ina ga da dace a so da na zo sai nake tambaya bayan na yi sai nake tambaya to daman kanon nan in an yi batun kwaya sai a ce ai cibiyar kano ne na yi yaƙi da kwaya a katsina <laughs> amma in mun kama sai su ai a kano suka siyo <laughs> so kuma suna da wani irin yanayi na gudanar da harkokinsu yadda kama su sai ya ɗauki mm, lokaci mm, saboda sai an yi likimo ana samun labari ana bi a hankali a mm, hankali so lokacin ana shan kwaya sosai aka ce a waje ma aka ce ana sai da su kamar gyada an ce ana sha a gidan biki ba abun da ba a fada wani ce ko gaskiya ko kare aka ce gaskiya ido na zai guda na ce to ya kyau da yake na biyu sai aka ce wai ba dama ma wai mace ta fita da waya a hannunta da safe ko da rana ko da yamma balle da dare za su kwace mata jaka za su kawo kara kawo waya da abubuwa da mara daɗi haka dai na zo aka ce min kano yake to da muka zo sai muka fara aiki da farko muka kira 'yan sanda muka yi mitin da su na ce to ni ga aƙidata ga hannun nake so yin aiki na in akwai wanda ba zai iya yi da ni ba ya faɗa saboda yin roƙa headquarter a yi masa sauran aiki gaskiya kan mm. saboda ni kaɗai ba zan iya in ban samu mataimaki ba ya zan yi mm. to dole sai na samu mataimaki wanda yake mm. dace da aƙidar ka dace da aƙidar kuma aƙidar ai ba wani abu bane gaskiya kan ai ba wani sabon aƙida ba aƙida ne wanda da shi muka tashi dukkanmu don kowa iyayensa na faɗa masa ka yi gaskiya ka yi adalci kar ka yi abu mara kyau ka yi abu mai kyau ba shi ba ne mm. yau shi ne mm. to haka muka samu dai kai dai muka fara aiki ya Allah ya kawo mu alhamdulillah to da girma kwamishina bari mu gangaro tun da an je da aka samu jihar Kano ah, an same ta a cikin wani yanayi wanda da shi aka bude na rashin daɗi eh, ah, an samu abu na rashin daɗi kamar da kai shura mm, na mm. yawanci tun da mm. ya kafin ya zo jihar Kano ya zauna watakila a jihohi kafin ma ya zo Katsina akwai jihar da ka taba zuwa wanda ka fuskanci wani abin da ka samu a jihar Kano ganewa kafin ka zo aiki ka zama hankali kin san ban jin hausa <laughs> kafin ka zo aiki ka zama kwamishina a jihar Kano ka baro jihar Katsina ka sannan ka zo jihar Kano kafin ka je jihar Katsina na san ba mamaki ka yi aiki a jihohi daban-daban mm. akwai jihar da ka taba samu abin da ka samu a jihar kano samu kamar ya ai ba abin da ban samu ba a kano mm. na samu ana shan kwaya a kano na samu ana kwace wayoyin mutane a kano ko ba haka ba mm. na iske soyayya a kano na iske ilimi a kano ba abun da ban samu ba a kano to wanne a ciki kike ma'ana jihohin da ka zauna kina nufin wajen haɗin kai ne ko kuma kina nufin yanayin tsaro misali ka zo jihar kano ka ce san da ka shigo ka shigo kamar ana rigima ka eh, samu labarin an ce ana shaye-shaye eh, gidan biki ana kwace wayoyin mata ana to sauran jihohin da ka zauna kai aiki su ka samu irin wannan abubuwan ai kwaya duk duniya ne ba ma kano kawai ba ne mm, mm. duk duniya mm, ban ce duk najeriya ba duk duniya kwaya na ya zama wa mutane bala'i in muka duba ko wani ƙasa ne ba zan kira sunan ƙasan ba mm. amma ai su in sun samu ɗan kwaya ma kashe shi suke kai tsaye kai tsaye mana ba ku mm. gani ba ne a ah, mm. ba zan faɗi sunan ƙasan ba da ɗaya daga cikin ƙasashen duniya ko ba a international court of justice wane ne wane ne kowa ya faɗi irin ko ya yarda da shi ko bai yarda da shi to saboda haka duk inda ka je ka za ka samu ana fama da wannan matsalar kwaya ko ka hmm. zina da na tabo da na bar ka zina da wannan. ai na yi gwagwarmaya da wannan abu kuma mutane sun ce sun ji daɗi domin abun da yake damu su kenan to kano ma the same thing hmm. watakila yadda za ka je gombe ma haka za su faɗa miki su ce suna fama da kwaya hmm. watakila yankin je maiduguri the same thing saboda haka wannan bala'i da annoba na kwaya ba yadda za mu ce illa annoba saboda haka ya zama wajibi ya zama wajibi a san abin da za a zauna ana ta magana ana ta magana ana ta magana to ina aiki kuma to ne ni na tsame kaina na yi magana kuma na yi aiki kuma an ga sakamako saboda haka dole ne kwanmu da kwarkwatar mu yadda cewa kwayan nan hmm. annoba ne a gare mu dole ne mu san cewa 'ya'yanmu da ma jikokinmu suna halaka suna mutuwa ne a hankali ba da wuka ba ba da harbi ba ba da gariyo ba ba da tsicika ba hmm. da kwaya tun suna sha a hankali yau haya gashi ya zama abin da ya zama yau in kaga dan kwaya ba sai ya ce ma dan kwaya bane kana ganin su kaga duk sufofin da su ayyana haka zai nuna mm. cewa ba haka ya kamata ya zama mm. kuma gidan kowa da akwai ne ba gidan da ba dan kwaya in babu to ai dan makwabcin ka yana sha ba dan ka bane mm. ai dan ka ne to saboda haka eh, wannan batun kwaya hajiya ko ina ne ko ina kika sani sai dai kawai na wani waje fi na wani waje saboda wasu dalilai mm, amma dai ba wai babu ba ba kuma bai damun jama'an gari ba mm. to bari mu dawo jihar kano din eh, duba da cewa ka zo ka tarar da abubuwa da dama wanda har ka nemi na a baka kai bukaci 'yan sanda abokan aiki na su baka gudunmawa wajen tabbatar da wannan manufa taka baya ga wannan menene ya biyu baya san ku yan jarida sai ku hmm. kula magana wanda ba a fasa ta ba ko ya fasa maka ita mutum yayi garaje sai ya hmm. fada na fasa maka ita <laughs> bari na fasa ta yawa na abin da nake nufi shine an zo an samu matsaloli da dama hmm. ka lissafa akwai batu na shan kwaya batu na kwashe waya batu na abubuwa dai marasa daɗi wani matakai aka bi wajen ganin cewa an samu nasarar kau da wannan abu zuwa yanzu baka gani ba a ƙasa ai ina so masu kallon mu su kara wasu matakai in na faɗa ai wasu ba su faɗi ba dama ai ai gudu za su yi eh, za su eh, wai ma wasu daga ciki wanda za a iya faɗa su eh. daga ciki wanda za a iya faɗa a kafa yaɗa labarai to shikenan hmm. na ɗaya dai da muka zo hmm. sai muka ce to mu fara sintiri a cikin gari alhamdulillah aka karfafa sintiri hmm. kuma ɗaya daga cikin sa'an da muka yi a kano shine tsakanin mu ma'aikatan tsaro abinda nake nufi eh, da road safety hmm. da civil defense hmm. da soja da custom da immigration da prison service da dss da ndlea duk sai allah ya haɗa kayukanmu ya zama na muna da buri guda ɗaya na yi wa mutanen kano aiki saboda haka ko da muka zo za a fara sintirin hmm. sai da kowanne daga cikinsu sai da ya kawo guduma da ma'aikatansa da motarsa mana ba iya 'yan sanda ba ne suke sintirin mm, mm, mm. haɗin gwiwar kowa jama'a kuma allah ya sa kowa ya yadda saboda haka sai muka haɗa ƙarfi da ƙarfi ake faɗa ko mm. don a kawo gyara mm. mm, don wanda abun da yake faruwa bai dame shi ba bai tayar masa da hankali ba ai akwai matsala ko ba haka ba to na ɗaya kenan mun ƙara patrol eh, a sintiri ba kaɗan ba na biyu daga a headquarters babban headquarters yan sanda mm. akwai shiya shiya shiya shiya akwai cid akwai wanda ake kira sars mm. akwai antidaba na zo na same su dama suna na mm. ah, akwai sib su ba sa sa kaya ba sa fita da mugun aiki sai dai ta ƙasa mm-hmm. so daga nan muka ce to za mu fara kame duk wani wanda muka kan uwa da wabi amma in mun same ka da makami ko in mun same ka da kwaya duk irin rantsuwan wanda kai ba za mu yadda ba don mun same ka da makami ko kwaya balle kwaya kwaya kam ai babban laifi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muka fara kame mm. mun yi kare ba kaɗan ba allah look ba fa wanda bai ki wannan abu gaskiya so um, aka ci gaba da kame duk wanda aka gani a kama hmm. duk wanda aka gani a kama sai aka sa kaimi wajen motocin da ke shigowa kan alhamdulillah aka yi nasara an tsaye da aka dan bincika haka kuma akan samu kayan laifi a ciki mm, mm. kwaya sosai don ko jiya jiya nan mm. buhun solution guda goma sha hudu muka kama goma sha hudu goma sha hudu kai kaji kaji bala'i irin wani a cikin kano a cikin kano wai yana sayarwa bai faci to to to to daman daman <laughs> ai shi maganin hmm. ai wai mu za su yi wayo hmm. ka gane sai a ce wai doka ba ta hana ba hmm, gaskiya ne doka ba ta hana ba ah, gaskiya ne doka ba ta hana ba amma dokan nan kuma ta hana kai ko magani in ka saya kowane magani a duniya ka saya za a faɗa maka yadda ka ka a faɗi mm. to in kai saɓani wannan mai kai kuma ka bugu an sha ƙwaya ko mm, haka ne to mm. saboda haka mu dai alhamdulillah muna iyakacin kokarin amma wallahi tallahi in dai yaƙi da ƙwayan nan sai dukkan mun sa hannu kashi biyu akwai gyara da za ka yi na yanzu akwai yawa a turai immediate immediate solution long term solution medium term solution long term solution mm. ko kowanne mataki sai yawa akwai wanda za a yi yanzu yanzu mm. akwai wanda za a yi gaba kaɗan mm. sannan akwai wanda za a yi na tsawon lokaci to dole sai mun cire lalaci a jikinmu ka gane ko mm. da masu iliminmu da masu tunaninmu da masu kwazonmu sai mun zana mu ga shin wannan matsala kam yanzu dai immediate solution tukuna da jami'an tsaro suna ta kame kame wannan yana da kyau kuma ka ga an gani abun ya yi sauki an ga tasirin abun ko mm, to wannan short term kenan mm-hmm. me muke yi na medium term da tsaka tsakiya sannan har mu kai gaci ya zama na mun yi maganin wannan abu mun cire shi daga al'umma ya zuwa yanzu kasancewar ka yi bayanin cewar kun samu haɗin kai daga bangarori da dama na abokan aiki kuma ka bayyana wa masu kallon cewar kuna fita ku sintiri na a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro to ya zuwa yanzu akwai adadin kun kama adadin mutane masu shaye-shaye da masu yawo da makami masu sa da hankalin mutane sun kai adadin mutum nawa kuma idan kun kama su kukan kai su a gurbanin da su ga gaban shari'a ne ga mm. wato ma'ana a kai su kotu ko kuma kukan ajiye su a gurin ku har sai kun gama binciken ku sun bayyana muku kun samu sai har labarai da gurin su mm. daga ina suke samun su kuma idan kun kama mutum yana shan yana shan kwaya kukan bincike shi sai ya bayyana inda yake samun kwaya da yake sha wa yake siyar masa kuma mota mm. da ku kamo wanda yake siyar masa. -hmm. tambayoyin sun yi goma in ban ansa wani ba sai ki tuna tuna ba sai amma dai eh, tambaya na farko da kike shine adadin misalin adadin waɗanda muka kama tun da muka fara hmm. eh, yanzu zuwa yanzu mun kama ba kasa da dubu da dari takwas wannan wannan wannan kiyasi ne eh kiyasi ne amma ko rungu ka kamo za ka ga mun kama dubu ɗaya da ɗari takwas na rungu kuma na san ya fi haka saboda haka kullum muke yi ne ba yanzu na ce muku ko je buhu goma sha hudu mm, muka kama mm, na sholusho ba mm. ko ba ka amma yanzu in aka ce ma sholusho alhaji me fara zuwa kanka sholusho me fara zuwa kanka an ce ana amfani da shi wajen liƙe taya shi ya fara zuwa kanka mm. ana shan sa sosai mm. da duk wanda ka ce solution abinda zai fara zuwa kansa na shadan abu shine yana son solution mm, don ha akwai ɗan solution ɗan solution ɗan solution ko to saboda haka eh, kullum aikin ake kuma wannan kamin ina tabbatar miki da kullum yi muke kuma yanzu ma in na je ofis in allah yadda zan kira su in ce kuma je da dare nawa muka kama kuma cikin adadin mutum dubu ɗaya da takwas zuwa kama kun samu mata a cikin su ko kuma duk gaba ɗayan su maza ne mm, matan baya akwai mata ma kalila ai su ba matsala ba ne sosai ai mazan nan su ne matsala don su ne yawanci samarin su ne samarin matan yi eh, mana a ah, to in mm. ba haka ba mai kawo mace cikin wannan harka wanda yarinta na eh, watakila saurayi da budurwa ko mm. shi zai iya canja mata ra'ayi ta sha kwana mana zai iya ne zama da madaukin kama shi sa kullum za ka duba 'ya'yanka in ka ga yana abota da da bai dace ba da wasu yara masu hali wanda yake ba daidai ba ne sai ka raba su ko eh, saboda aboki yana ja ai hmm. yana ja ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya aka yi fada ko hmm. eh, za ku zauna ku zauna da mutanen kirki hmm. eh, sai tambayar ta da take kai fa? eh wanne ne tambaya ta biyu tambaya ta biyu in kuka kama su zuwa yawa eh hmm. haka ne in muka kama na ɗaya ba mu da hurumi na ajiye mutum dindindin sai mun ga dama mu kama mu saki ba ma wannan muna kokari kar mu yi wannan kuma kullum ana gargaɗi domin shi hmm. ko ɓarawa ma ai Allah ya halicce shi kuma Allah na son abunsa ya sa bai ce ya kawo dokoki kuma <laughs> mutum sata ya dai to karka yi masa abun da ya fi sata na in ka dora to kai ka dawo azzalimin hmm. kuma ka ga lahiya na to saboda haka muna kokari kar mu zalunci kowa mu ba yi muke don mu zalunci wani ba yi muke don taimakon al'umma mu taimaki juna mu hmm. samu gyara to saboda haka wanda ya kama mu riƙe shi saboda bincike don dole ne kamar yadda kika faɗa ka samu mutum da ɗan guda biyar ko shida ka mm. kama shi ka kai shi mai kai ba abun da kai don sai ka tambaye shi ina ka samu shida mm. to in ka samu in ya faɗa maka to kaga in ka je ka kamo watakila ya ba wannan shida ya ba wancan shida ya ba wancan shida ya ba wancan shida to ai shine illa shine guba shi ya kamata a samu ba wayannan masu sha ba wayannan ya abin tausayi ne sai mu taya su da addu'a ko ba haka to muna kan wannan kuma ni ban yi bajinta ba idan ban kama dilin kwaya ba don shi ne shi ne mana mm, wayannan duk wayanda kake kike ga muke muke gani suna saidawa da sauransu dinnan ai victims ne ai na shafa ne eh, to wanda yake shan kwaya ai kaga abu to sai wanda shegen shine wanda ya kawo ya sayar masa ya su kudin sai ya hauka tashi ai shi muke su muke nema to a nan ina kira da kowane mutumin Kano in mutum ya ji ko ya gani ko ya yi maza ya garza ya faɗa mana musamman mu manya na sama musamman ni inda hali kai tsaye kai tsaye ta mm. kai daɗe wato akan koka ga hukumar 'yan sanda mutum zai ga ana aikata abu a unguwarsu ko a garin su ko a bangaren da yake mm. amma yanayi ne shi kansa ya samu kariya ga kansa sun ka zo ka kawo kaman ofishin yan sanda ka ce ai wani makoci na ina kaza ina kaza to a nan gurin sai an samu wanda zai koma ya je ya bashi labarin cewar ai wani ne ya zo ya kawo bayanin cewar kai ka kana kaza kana kaza to sai ga idan an kama wannan mutumi idan ya fita to kuma sai idawo kai da ka kawo labarin dan a sami gyara a taimaki al'umma sai ka ga mu kai sa'a ba nan ba mu zai faruwa da kai ba hmm. wani mataki kai dan kare wanda ya kawo muku labarin ga makoyar bata gari ko makoyar dilolin wiwi da baya eh haka yakan faru hmm. mutane sun sun kin san mutane suna magana ko ko ko bai kai haka ba wai ba sa kwai sai da zakara in gane ko in kika ga mutanen gari suna korafi da babban murya to ka duba ka gani ko bai kai yadda suka faɗa ba ya dai faru saboda haka batun in an faɗa wa jami'an tsaro sukan zo su zagaya su faɗa wa waɗanda aka wannan gaskiya ne mun sha ji ana faɗa mun sha ji ana faɗa to amma yau dai ban ce gobe ba a wannan zamani da ni allah ya sa ke kwamishinan 'yan sanda in allah ya da ba irin wannan kuma kowa ya shiga aikin ɗan sanda sai an sa shi ya rantsa kan cewa ba zai faɗa ba sai ya zama doka mm, saboda haka duk wani jami'in ɗan sanda da ya je faɗi inda ya samu labari in dai hukuma ta sani hukumar 'yan sanda za ta ɗauki mataki mataki mai tsanani a kan shi kuma ina so in tuna faɗa mutanen gari cewa mu fa 'yan sandan nan ba ba mu fi ƙarfin doka ba mu kanmu idan saje ma laifi kana iya zuwa gun inspector ko asp kai kara in asp ko inspector ya ma laifi kana iya zuwa gun dpo gaya masa ndpo ya tursa sama ya abunan za ka iya zuwa gun area commander ko za ka zo gun commissioner ka yi kara kuma za a bi maka haƙƙi so duk wanda aka zalunta ni na ba da iko na ba da izini na ba da dama a zo ofis ina kai tsaye a kawo kara kai tsaye kai tsaye ba shawaki ka zo ofis ina hana ka shiga babu wannan mu mm, haka yake mm, to ina tabbatarwa kana duk wanda aka zalunta duk wanda aka zalunta in dai zalunci ne ya zo ya faɗa kuma in allah yadda za a bi masa hakkinsa bar mu dawo ga alaƙa da ke tsakanin aikinka da kuma al'ummar jihar kano mm. ku kadai jami'an tsaro ne yawancin an shiga da kayan sarki mutane sukan iya guduwa hmm. masu laifi ba sa so su ga abin nan ban sani ba an kulla wata alaka da kamar masu unguwanni ko masarauta ko kuma wasu manyan gari ta yadda za su samu bayyana muku irin yadda matsaloli suke ta da ku magance ya <coughs> dama akwai wannan a ƙasa abu ne ai shirin dan sanda in kaga ya taɓarɓare wato ba a bi wato tsohon shiri ne hmm. duk duniya bayan da za ka samu za ka samu 'yan sanda kamar 'yan najeriya babu tsarin na polis mm. domin me domin tun turawan mulkin mallaka mm. su suka yi wannan shimfiɗa kuma sun yi shimfiɗa mai kyau inda ya kaga an samu matsala to ba a bi ba yadda aka shimfiɗa an sauka daga kan tsari an shiga daga an sauka daga kan mm. tsari saboda haka wannan alaƙa tsakaninmu da sarakuna tsakaninmu da masu anguwanni tsakaninmu da masu sana'a tsakaninmu ai wannan zai a shirin fiɗe yake sai dai kaki bi kuma yana taimakawa fiye da yadda hmm. kake tsammani hmm. wajen kawo zaman lafiya da wajen kama masu laifi da wajen eh, eh, hana yin laifi hmm. wallahi yana da tasiri sosai saboda haka ko ina ne akwai su akwai pcrc akwai waye akwai waye akwai waye to da yake da na biyu ba ni da lokaci sosai amma al'adata hmm. lokaci na me misali na aiki a gane kamar yaya retire to suna sa fito da abin ne sosai Eh, na kusan mm. barin aiki ta alhamdulillah rabbil alamin shekara 60 mm. alaji mm. al'ada ta shi ne. katsina na yi shaida suna shaida duk wani local government sai na je na yi mitin da mutanen gari gaba daya gaba daya town hall meeting da ake town hall meeting da sarakuna da dagatai da masu unguwanni da chairman hmm. da masu kudi da talakawa da manoma da makiyaya da ni ɗaya daga cikin manya-manyan aminai na a katsina shine chairman na masu shayi da burodi ko jiya ya kira ni shine babban aminin ka katsina ɗaya daga cikin hmm, daga daga cikin manyan aminan ka manyan aminai na shine chairman na masu shayi da sai da shayi da burodi to ya aka ce wannan masu sai da sha gaba da <laughs> zama babban amini mm. kuma aminin ka nasu masu kula sai tsarin cewar me ya faru me ya faru me ka wannan halaka ta ku abin da ya kawo mm. aiki aiki ai ka ga masu shayi da burodin nan akwai bayanai a wajen su da masu mm. sai da taliyar yara indomi taliyar yara ai alaji sun ci sai santi oh. sai su ta fitar da bayanai ba su sani ba ba <laughs> <laughs> saboda haka su masu yan kwana masu yankan farce su masu aski hmm. ba wani mutum wanda bai da alaƙa da aikin tsaro in kare na shi kai kai asara amma in ka yi tattalinsa ko in allah da zai taimaka maka wajen aikinka kai ko aikinka <laughs> ka yi wa mutanen shi yadda aka ɗora maka nauyi kamar ni an ɗora min nauyin kano a yanzu ko ba ka ba to in na abokantaka da irin wa'annan sai dai ce taimaka mini samun nasarar aikinka to ta wace sida kake mm. samun masu shayi da biredi har suke gane waye kai kuma me aikinka har san muhimmancin aiki don su baka haɗin kai don ka cima nasara yo ai duk abin da ake so na alheri mutane suna so suna tunani mm. yana damun su kuma shi mutum duk inda mutum yake darajar ka ɗaya da shi ko da waye ne inda ka cire annabawa ko ba haka ko ba haka mm. to ko waye ne mutum mutum ne kuma Allah ne ya yi shi manta don kai kana kwamishin yan sanda ko kada na janar ko kana kowane matsayi Allah ya baka ko kai hafizin Qur'ani ne ko kai mai shagon dala ne duk ɗaya ne duk ne a wurin Allah wannan baiwa ne kawai wanda ya ba mutum ya jarraba shi da ko zai ci jarraba saboda haka ni ban taɓa rena mutum ba saboda haka in na zo gunsu in aiki ya haɗa mu ina ba su darajansu daidai da daraja to aiko kin ga hajiya sannan ne mutum wajen aiki tunda shi ma abun ya shafe shi kuma ya shafi al'ummarsu kuma ya shafi in ba zaman lafiya ya isa sai da shayi da burodi karfe daya da dare no sai su iyani kakan fito masa a dan sanda da uniform ko kuma a kafin ka kulla wannan halaka ta samun labari daga gurin shi kakan zo masa a babu wato uniform na kayan aiki za ka zo ka gabatar da kansa kanka ya fahimci waye kai sannan kuma ha mm. sai dai ta fuskan aiki sai dai ta fuskan aiki zan fito ta fuskan aiki mm. sai ya yi mamaki a ce kwamishina ne da kansa ya zo wuri na haka na iya faruwa to daga nan sai aminci ya shiga sai yadda ya shiga duk abin da za ka yi dole mutane su yadda da kai in mutane ba su amince da kai ba ba zai yi ba ba zai yi ba saboda akwai rashin yadda kai kuma in aka yadda da kai to fa amana ne ya dawo amana hmm. in ana batun amana hajiya ba ku batun duniya ake ba har da lahira in ana batun amana fajiya ana batun rayuwa da mutuwa ina ana batun amana ana batun karuwa da asara ana batun lafiya da rashin lafiya to saboda haka daga zaran ka ɗauki amana to nauyi wanda allah ne kaɗai ya san nauyin nauyin ya hau kanka kuma dole sai ka yi ƙoƙari ka sauke inda ka yi niyya ka kwatanta saura in ya fi karfin ka kabar wa Allah mm. ah, ba shi ba ne yake ba da wuta yake ba da aljanna mm, mm. ko ba ruwansa shi adali ne al'adalu ko ko to to sifi da yake batutuwan namu suna da yawa bari mu karkare akan wannan batu na kwaya wanda kusan iya cewa shine abin da kai shura akai wajen yaki da shi in samu so mu ji zuwa yanzu kamar da ka faɗa cewa ƙudurinka shine a kama masu kawo ƙwayan nan ba ma kawai iya masu sha ba tunda daga can ne ake samun matsalar za mu so mu ji an samu nasarar kama diloli kamar guda nawa zuwa yanzu ban wato eh, mun yan kawo yan diloli yan diloli yan diloli ba diloli ba ya wuce haka ai baka san buri na ne. ai burina ina so in kama wanda duk duniya suka san shi ne ai shi ne burina ba wannan kanana kanana ba manya manya ya hayya kayyum wanda suke jin ba za su tabu ba shi ake so a kama su muke so don nan karfin yake to yanzu dai yanka zance wasu ba ma a kano suke ba daga wani waje ake kawa muna bin su tiriyan tiriyan tiriyan kuma in Allah ya yarda in Allah ya yarda da irin addu'an da ake a Kano da irin yadda wannan abun ya dame mu a Kano da yadda kowa yake irin nashi addu'a in Allah ya yarda sai mun kai gare shi idan mm, yanzu haka ina jin akwai kaman yan sanda na ban san yawan su ba amma dai sun fito neman irin wa'annan daga irin wannan kame da muke kai ina ka sai kai ina ka sai sai an kai ga su can manya su can wasu suna Enugu wasu suna Abuja alhamdulillah ai sai mun kamo su tukuna za mu fasa kowa ya ga za fasa kwai kenan za fasa mana ko da wari ko ba wari za a yi mm. su kenan a zo a su a duniya su duniya ta tabbatar da cewa ha bbc sai na kira international kenan ba kowa ya zo gida najeriya ne hmm. kowa ya zo ya gani mana kowa ya zo ya gani mana wai ni ba ku gane ba ku gane illan kwaya ba ne kam a ah, babban illa ce ina ga ba ku gane ba ku gane illan kwaya ba kashe lalata rayuwa yake gaba daya mutum ya zama ƙasa da dabba ba tunani ba ji ba gani ba ilimi ba lafiya ba komai inna lillahi wa inna ilaihi kuma ya rushe kuma ni da zan ni da zan iya mm. da sai in ce don Allah mu yi azumi ko da kwana ɗaya ne mm. Kano kafa alhamdulillah ka gani mm. saboda wannan bala'in Allah ya kawo mana sauki ayi azumi na neman ayi azumi guda ɗaya na neman Allah ta'ala kan Allah ya bayyana su masu yi Allah ya shirya da su yawwa Allah ya shirya mana mun nan kuma masu kawowa Allah ya bamu nasara a su. billahi azim to wannan kira ne babba ai eh, wannan eh. akwai wani lokaci da ga an kama wato mutum da kwaya ko dilan kwaya ne hmm. wanda za a biyo a zo a dan abun nan a ce ƙarya a kai hmm. masa shawara a kai masa ko a ce a yi shagonsa hmm. kuma a sake shi daga baya kaga ya dawo ma ya ci gaba da harkokinsa wanda ima eh, yaushe aka yi wani yaushe aka yi a baya an yanzu mm, an yanzu ba a yi yawa alhaji ai wannan duk tsohon labari ne tsohon labari ne yanzu ba a yi a in an yi a faɗa ga matakin da zan ɗauka amma abun zai bani mamaki in an ce akwai wanda zai yi kasada don sai mai kasada zai yi wannan ina kwamishina sai mai kasada zai karbi kuɗi gun wani ya sake saboda kwaya billahi azim yana jin shi ma bai da cikakken hankali don abun da zai yi masa zai sha mamaki zai fuskanci horo kenan abin da fi karfin horo to masu kallon mu ana tare da na mm, za a bada amsa da kuna mm. ina zuwa akwai wani abu muhimmi wanda ya kamata mutanen gari su sani ba kowane laifi za a dora a dan sanda ba dalili muna da aikinmu wanda doka ya tsara akwai abun da za mu yi akwai abun da ba za mu yi ba su doka ba ta yadda da shi hmm, ɗaya da ke cikin abun da ba za mu iya ba hmm. duk rintsi hmm. shine shari'a in mun kama dole ko kai kotu mun gama bincikenmu Hmm? Hmm. a miƙa kotu sai a miƙa da ya faru kuma ba kuma ne a kotu hmm. ya fi ƙarfin mu don kotu ita ma wata ma'aikata ce daban wanda suke da tsarinsu wanda suke da yadda suke abinsu to akwai wani wanda aka kama muka kai kotu yana da kyau na tuna da wannan sai da muka kai shi kotu mutanen gari da suka kama shi ɗan uwansu ne ɗan uwansu guda ɗan uwansu ne amma duk da haka suka kama suka kawo ba su koye mm. fuskokinsu ba da ya addabe su eh tun da sun yi da kyakkyawan niyya aka kawo mana kuma wiwi mai yawa aka kama shi da ita ni ma ban ma sani ba lokacin ko na tafi abuja ne aiki da ya ci gaba hmm. aka kai shi kotu da aka kai shi kotu sai aka sake shi sai wa'annan mutane sai suka yi gangami su nawa ne da yawa suka zo suka sami mai girma kwamishina eh, mun yi kaza mun yi kaza gashi an kama wannan yaro gashi an sake shi gashi gashi ya dawo yana zagi mu yana maganganu wanda yana samu jin tsoro da sauransu na ce ah, <laughs> na ce ah, a ina aka sake shi ana cid abu mai sauki ba cid na ba shi ke mm, na ce aje a taho da dccid da accid kowa da bincike da kespa mm. ko mm. a nan kano nan kano tofa tofa ai na faɗa miki sai mai da zai wanda bai sanni ba shi zai kwada amma duk wanda ya sanni ba zai yi ba in yana kusa da ni in ko ya yi ba zai ma yi ba wallahi ba zai yi ba wallahi dukansu ba mai yi in ko mutum ya yi wato gaba ƙorashin sani kaɗan gari kuma ganganci ke yawa to hmm. ba na jin akwai mai ganganci a yanzu dai me ya faru da waɗannan mm. ina kai ka mm, eh, ina so ina so in kai ga ci ne mm, akwai abun da nake so in faɗa maybe in rage yawan surutu eh, da ake ta yi a rage yawan surutu a ina ai shi ai muna son wannan bayan ai ba surutu bane ai to saboda haka suka zo CP na kira akwai bala'i in ka ji CP na kira a yanzu a Kano a koma ina balle ni <laughs> gaskiya ka sun cewa nake akan gaskiya ban magana hmm. so suka zo a dame hmm. me faru nan aka aka aka ce ai mun kai mun kai mun kai case court na gani gashi an kai sun bi duk abun da ya kamata su yi yi na ce to ku ba daga mu ba ne ta ce amma ku je ku sake kamo shi ba kotu ta bada da beli ba mm. eh, ta bada da akan wani laifi ne a mm. yanzu kuma laifin ƙazafi da da cewa zai barazana ga barazana ga rayuwarsu shi kuma wani kes da so ku dan mini shi ba mu tsaya a nan ba sai da aka je hagun a tone general na jihar kano akan wannan batu eh ka san me cire shi ya cire shi alƙalin wallahi ta ya cire shi saboda ai ita gwamnati ma ba so take ba wallahi cire shi ta wannan dai an tauna tsakuwa ne duk wani wanda yake shirin haka ma to ya sani mm. ni dai in nayi aiki na mm. dan na tura maka kai kuma ka ƙi yin aikinka to ni fa ba zan yi aikin mm. banza ba ai akwai doka akwai tsari ni zan jimri haƙurin kai karanka ga na gaba da kai sai kaga an cimma nasara ga abu yo ina dalili ana tuka ana warwarewa ai ya zama bai yi ba tunda shi ba tare yake da mu ba mm. shi ba kanawa yake so ba mm. shi kansa yake so ba jihar kano ba balle mutanen kano ka gane shi kansa kawai sani to walilhamd to za mu buga da shi kowaye alhamdulillah kowaye to me ne me babu shi gaskiya me ne mm, shekara 60 ai gaskiya kan babu shi zan mutu lokaci na babu sai kwana ya zan wani abu zai same wanda Allah bai aiko ba babu shi to wanda ya dada Allah kuma tsoron wa zai ji to in kana kace kana mm, tsoron Allah mm. kana tsoron wani abu to alhaji tsoron Allah ka bai cika ba ka je ka yi assessing ka yi assessing ka san abu guda tsoron Allah ɗaya ne tak azim billahi azim ba wani sai Allah ba mai yi sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah mu rike Allah Allah ya ishe mu kuma za mu iya yin duk abun da ya dace bisa shari'a saboda Allah alhamdulillah to masu kalamu idan yanzu aka kunna tasha ana tare da shirin hantsi ne kai tsaye da yake zo muku tare da mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar kano sifi muhammad wakili wanda yake yin fashin baki game da irin yadda suke gudanar da ayyukansu da ma irin nasarorin da suka samu daga zuwansa jihar kano a matsayin kwamishina musamman abin da kwamishina ya kuma da karfi shine batu na kwayoyi wanda mun ji irin nasarorin da ya samu da kuma irin burin da yake da shi na ganin cewa ya kai ga mafi kololuwar waɗanda suke da alaka da wannan kwaya waɗanda in aka faɗi sunansu al'umma san cewa tabbas an sami nasara wajen yaƙi da wannan kwaya akwai batutuwa da dama da suke da alaƙa da ayyukansu wanda suka haɗa da batu na daba da batu na yaƙi da wato fashi da makami da abubuwa makamantan wannan amma akwai babban batu na yadda aka gudanar da zaɓe wanda za mu ɗan taɓi wannan koyaya akan wannan batu kuma akwai dama ta bugo waya wanda za mu tafi hutu na takaitaccen lokaci idan mun dawo za mu karkare batutuwan namu sannan kuma ba da dama ga masu kallon mu na su bugu waya a lambar waya sufuri tara sufuri tara ɗaya tara bakwai uku tara bakwai uku wato sifili tara sufuri tara ɗaya tara bakwai uku tara bakwai uku wannan shine lambar da za a bugo domin a yi tambaya ga shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad wakili akan batutuwan da ya faɗa da kuma wasu abubuwan da za su taimaka musu wajen samun nasara aikinsu su na haka sai a dakace mu nan da 'yan dakika za mu da insha Allah domin ɗora a cikin shirin a dakace mu masu kallon mu barka mu da dawa bayan tafiya hutu na takaitaccen lokaci wanda kafin tafiya hutun ana tare da mu ne cikin shiri na hantsi da gwamnan tasha ta talabijin ta rahma inda muke karɓar bakuncin mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad wakili wanda kafin tafiya hutu an ji irin bayanan da ya yi game da irin nasarorin da ya samu musamman akan batun da yake da jibi da batu na sha da kuma fatoshi na miyagun kwayoyi a wannan jihar ta mata kano to muna fata allah ya cika masa burinsa da sauran al'umma wajen ganin cewa an ceto rayuwa da lafiyar al'ummar jihar kano musamman matasa waɗanda su ne mafi yawa al'amarin ya fi shafa wanda kuma su ne jagorori na al'umma a nan gaba da aka kai tsaye za mu tafi ga wata gaba wadda ita ma muhimmiya ce mai girma kwamishina a bayaninka na farko ka bayyana cewa ran da ka zo jihar kano a ranar ladi ka tara an yi taro na siyasa wanda ka zo jihar kano ne a duk da lokacin da ake shirin gudanar da manyan zaɓuka na mataki na kujerar shugaban ƙasa da majalisa ta dattawa da ta wakilai da kuma zaɓe na kujerar gwamna da 'yan majalisu na jihohi za mu so mu ji wane irin ayyuka ka aiwatar wajen ganin cewa zaɓukan da suka gabata wanda an bayyana cewa an samu zaman lafiya kuma mutane suna ta bayyana cewa taimakonku da gudunmuwar da ka bayar ya taimaka wajen samun wannan nasara za mu so mu ji me bayananka game da yadda zaɓe ya gudana a jihar kano musamman wanda ya riga ya wuce bai ta fito ko? tambayar ta fito ko ta fito to masha Allah na gode kai kai shi daidai da hasata um, eh, alhamdulillah rabbil alamin eh, wato ina jin shiri na farko fa hmm. abinda ya sa ake yi zaɓe lafiyar nan ana hmm. fahimta shine irin addu'a da kuka da aka nemi wa Allah alhamdulillah ana kai ƙaragun Allah alhamdulillah kuma Allah da ikonsa ya karba ya amsa hmm. kuma muka gani a ƙasa alhamdulillah na biyu hmm. ɗaya daga cikin ginshiƙin aikin ɗan sanda hmm. ko me ya biyo bayan biyan nan shine ka kare rayuka da dukiyoyin jama'a duk wani abun da ya biyo bayan wannan ne wannan shine tushe mm. to saboda haka muka yi kokari gwargwadon hali gwargwadon abin da muke da shi gwargwadon karfinmu gwargwadon basiranmu muka yi kokari muka ga mun yi kokarin cika wannan abu alhamdulillah mun kare rayuka na jama'a mun kare dukiyoyi na jama'a mun kare dokokin ƙasa saboda shi shi shi ko ita ƙasa ko al'umma kai ko a gidajenmu bai yiwuwa sai in mm. mun bi dokoki mm. sai mun bi dokoki dole akwai dokokin da aka tsara misali na gida ce karfe tara kowa ya kwanta a gida na ya wuce a gidanka misali ne misali ne mm. doka nake mm, ma mm, ko in ce kowa ba ga muhammad ai ba mai sama fitar dogon hira mu hira mu a kofar gida ne karfe tara na yi an kule kofar gidanmu kana jin bacci ba ka jin bacci to ka kwanta amma ba za kwanta ba dai kana cikin gida ka isa kuma a rufe kofar gida a buɗe maka ba ai mai mutumin ba ba a yi ɗan ba saboda tsaban biyayya to haka duk abun da ka sani na ƙasar nan akwai dokoki da aka shimfiɗa kuma dole in dai kai ɗan najeriya ne ka yadda ɗan najeriya ne ka miƙa wuyanka akan cewa ɗan najeriya ne to sai ka bi dokokin da najeriya ta shimfiɗa mana mu kuma aikinmu ne mu ga cewa an bi wa dokokin inda ko baka bi ba a dau mataki a kanka ko dai a nuna maka ka bari ya danganta ko kuma ma kai ka kotu misali in mutum ya yi sata ai kaga nan mutum bai da hurumin cewa ya tafi ko? Mm, eh, amma yan wasu yan kananan laifuka ne za ka duba ka gani to shi shi wannan in aka kai shi kotu me nasarar da al'umma za ta samu me nasarar da gwamnati za ta samu kuma gashi ya yi nadama ya ce ba zai sake ba mm. in ka bashi ta ina aka ragu sai dai shi ne ya karu al'umma ta karu in an bashi to a kowannan nauyin sai ka duba hagu ka duba dama kafin ka yanke hukunci abu da za ka yi mm. ka gane eh, to saboda haka mu jami'an tsaro mun yi kokari a lokacin zaben mm. an bi dokokin da aka shimfiɗa fakat to ko eh, in dai ka yi hmm. in dai ka bi dokokin shikenan an samu zaman lafiya hmm. kuma damar dokokin saboda a samu zaman lafiya aka yi su eh, aka yi su hmm. so mun yi kokari mun bi wannan Allah ya sa mana hannu jama'an gari sun sa mana alhamdulillah an yi zaben shugaban kasa lafiya an yi zaben gwamna lafiya ko ba haka ba mm, mm, ban da wasu abubuwa da suka dan faru kaɗan ban da wasu abubuwa da suka dan faru kaɗan wanda ai wannan mm, daman ba ba a rasa dole zai faru yanzu in ɗanka na ji hajiya tana tambaya yara sun tafi makaranta ko eh. sai sai ɗanka ya kawo maka yana da 97% sai ka ce bai kokari ba sai ya ce 100% kokari ah, sosai ko sai ya samu 100% kai in aka rubuta ma jaraba ko na gidan talabijin za ka iya samu dari babu ita ha gaskiya ka to saboda hmm. haka hmm. akwai abubuwan da dole sai sun faru saboda kaddara abun da dai ba ma so shine a ce mu don rashin iya aiki hmm. ko don wasu dalilai wanda bai kamata ba ka gane ko mun samu kanmu a ciki wannan ba a yadda ba amma don yan ƙananan laifuka mm. damu wa'annan wanda za a yi wasu abun ma za a warware mm. a duba a gani wani bisa jahilci ya yi wani bisa rashin sani ya yi wani bisa kuskure ya yi ai ka fito ka nuna mana cewa kai za ka karye doka mm. to shine ba za mu yi da alhaji ba za mu yi da ni in na karya doka za a kama ni billahi azim za a kama ni kai kanka ni ba eh. to in je in karya mana in gani sai dai a ringa cewa a'a singam ba wane ne singam kuma wani na sani ne <laughs> to ai shine ya kamata wani na wuce sai a ce singam singam ne ina ce cingam masu <laughs> singam sai daga baya ke yi ah, ba wai kai suke kira da wannan wani suke kira da singam wai akwai wani eh. wani wani ko indian film ne ni rabona da inga indian film ya fi shekara talatin to me to sun me ka suna samu wannan suna kuma a kasa wallahi kano kano ne suka sa suna na wanda ko da me ka zo an fi ka kenan sun suka mu alhamdulillah to ka karbi suna a ah, abun da mutane suke so shi ake so ashe sai in ki mutane alheri mutane rahama alheri yanzu na kira sunan ban laifi ba ba zan ma kira ba ni a ah, in kana so sai ma kariya ah. jiya mun je eh. ofis ɗin kawato a nan kwata hmm. mun ga an yi holan waɗansu mutane hmm. babban abin mamaki shine har da mata kuma matan ba ƙananan yara ba hmm. wanda aka ce an kulo su inda suke bi gida gida lokacin wato zaɓen da aka yi na satin nan da ya gabata suna zuwa suna siyan ƙuri'u a wurin 'yan uwansu mata domin su bawa wata jam'iyya domin a ji a kada ƙuri'a daga baya kuma a da musu da ƙuri'un ya aka yi kuka samu wannan labarin kuka fi digi ku ji ku zaƙulo wa'in matan muka musu. in eh, na faɗa miki yadda muka samu hajiya kuma wancan kuma ba zai mm, tashi a'a ke dai kina ji ko mm. mun samu rahoton ana wannan abu mm. kuma mun yi aikinmu gwargwadon mu kuma allah ka san duk abin da za yi sai ka sa so allah ya ba mu nasara ya taimake mu muka kama su to mun ji akan cewa abun ana yi da yawa to a yanzu haka ni ban san nawa aka kama ba a yanzu haka don eh, tun jiya ana na ba da na ba da umarni akan cewa duk wanda aka samu da wannan a kama shi in aka kama shi kuma za mu bincika in muka bincika kuma za mu ga wa ke da laifi menene menene sannan a san matakin da za a dauka amma kira nake ga jama'a akan cewa duk abin da yake doka ba ta yarda da shi ba don allah a yi kokari a kiyaye domin in muka kama mutum ya yi irin wannan laifi to bayan da muka iya illa mu gurfanar da shi gaban kotu saboda gobe kar a sake mu yanzu muna so mu ƙara mu ƙara martabar siyasa yadda yake wasu abubuwa da ake yi da bai kamata a yi su yanzu ba a samu ci gaba da a samu ci gaba hmm. nufi hmm. kenan kamar yanzu ya dauki ballot box a fita a guje wannan ba tun zamanin na ake aka yi ba hmm. ko kuma a ce a yau din za a yi ai bai dace so muna so mu nuna cewa akwai wasu abubuwa da ya kamata mu bar mun wuce su ko ba haka ba mun wuce su mun wuce su mm. to saboda haka duk wanda ya yi ina sake faɗa duk wanda ya yi za a yi mishi idan ka karya doka za mu kama ka za mu kai ka kotu kotu za ta hutu hukunta ka ban sani ba ƙarshen interview din ne ko akwai wata tambaya ah, akwai tambayoyi da yawa ma akwai yanzu ai wata zamu kara saurin ba masu so masu kallon mu dama na su bugo waya eh, abinda zamu karkare da shi yanzu an tsaye da 23 ga wata shine za a sake yin zaɓe na cike gurbi kuma jihar Kano tana ɗaya daga cikin jihohin da za a gudanar da wannan zaɓe akwai batu da a kwanakin baya an ga kai da kanka ka tafi wata karamar hukuma sakamakon tunziri da ya faru har an samu an kamo wasu daga cikin wanda suke da alaka da wannan wuri daga shagon da suke haifar da rikice-rikice akwai kalamai da ake furtawa waɗanda wasu shugabanni ne suke furta kalamai kamar na tunziri wanda hakan yake sawa magoya baya suna abun da basu kamata ba mun fara samun raɗi-raɗin cewa akwai irin waɗannan kalamai za su fara fita ko sun fara fita a wannan jihar ta kano ban sani ba kuna da labari kuna da labari kuma wani irin kira za a yi na su masu irin wannan kalamai na su daina don kar a haifar da abin da ba shi ake so kafin je ga masu kallon masu san ba da guduma ok ni ni ban ji ba mhm. ko an fara ko za a fara ban sani ba amma in an fara zan in in zan in na koma zan bincika mm. zan sa a samo min mm. ah, idan mutum ya tunzura jama'a don a yi tashin hankali doka za ta ɗau mataki a kansa in allah ya kira da nake yi don girman allah kada a jawo mana tashin hankali a kano don girman allah amma duk wanda ya tada hankali a kano doka za ta yi aiki a kansa saboda haka roƙo nake yi gargaɗi nake yi mai zaman lafiya duk in an kawo min report wani ya yi maganan da zai tunzura jama'a zan kira ku za ku ga na kama shi kuma na sa shi a an ɗauki hoton sa nuna duniya kuma za a ɗauki maganin da ya yi a nanata saboda duniya su san ga abun da ya yi ga abun da ya samu ka kama shi mu ba ma son tashin hankali a kano duk wanda zai ta da hankalin kano ba za mu yadda ba ko shi wane ne zaman lafiya shari'a doka abi a hankali amma zuban jini alaji bai ba ƙona dukiyoyi bai ba a me za ka kona dukiyar kashe ta al'umma a me za menene ya kai ga kashe dan adam me ya kai ka ga kashe kiyashi kai ka halicci ran kiyashin balle ran dan adam akwai wasu jiya na je cid sai na ga wasu su biyar ko shida ni ce a ah, wayan nafa wai ai sun to to to a kun yi aiki mai kyau a ranka ai da suka kama ai dukansa suka yi ta yi sai da ya mutu na ce menene wani irin zuciya ne da kai da za ka ringa dukan mutum dan uwanka tun yana ihu hayabar ihu kana duka tun yana motsi daina motsi da zai daina motsi wani irin abu ne wannan to sun shiga halin da na sani kuma kuma wancan abin da suka aikata ko? Mm, gaskiya na ce da na sanin ku ba zai yi amfani ba a gabanmu mu 'yan sanda za mu ci gaba da bincike za mu kai ku kotu kuma za mu kai kotu da laifin kisan kai to ta yana fitar ba mu ko mm, amma sun shiga halin da nasi mm, ko mummunan hali mm. kuma yan suna so su dawo da shi ba zai yi ba ba zai yi ya riga ya tafi to saboda haka sai mm, haji mm, ka karasa wancan batun ba mm, ai na dakata yana da muhimmanci sosai ka san damu ka san damu ya damu na duk ran da za a yi zaɓe billahi azim da zazzabi nake kwana don damu billahi azim saboda abun duma ne yake fargaba domin ba ma so tsuntsu ya mutu saboda siyasa tsuntsu balle dan adam balle da yake da martaba a wajen Allah to saboda haka ina kira ga yan uwanmu mu ko an ce mu tunda ba aikin alheri ba aiki ne na kaba'ira ne ma kada mu yadda mu yi muna biyayya ga shugabanninmu bisa aikin alheri aikin shari dama shugaba ba ya cewa ya aikin shari inda ya shugaba ne shi so ni ina roƙo ni ba zan ce ku yi shari ba allah ya kare mu da shari allah ya kare mu da cewa wani ya shari amma ina roƙo mu yi zaman lafiya in an ce mu je mu yi kada mu je in an ce ku yi abu kaza tunda doka ta hana kar ku yi don wakilin nan ba kyale ku zai ba wallahi tallahi ba wanda zan bari ta ce ma wallahi alhamdulillah saboda haka ni dai zaman lafiya ke alhamdulillah dan girman Allah ina roƙon mu mutanen Kano mu ba mara kunya hmm. yanda muka yi na farko yanda muka yi na biyu ko ga na uku in muka yi na uku kan duk wanda ya sake mana magana za mu ce to wannan shi hmm, ba ka samu da da mun nuna maka mun kana da ba muke sai abin da muka ga hmm, dama za mu to mun ga dama mun ce mu ba za a yi fada a zabe ba an yi sau daya an yi sau biyu an yi sau uku to kuma duk sai ku ce a Kano za a yi fada gaskiya ko gaskiya to hmm. saboda haka hmm. insha Allah yadda muka yi shirin na farko da na biyu lafiya na ukun nan sai ya fi haka zaman lafiya bi izinila dalili hmm. saboda ai da duk kano ne suka wasu wurare ne yanzu kuma wasu 'yan kalilan ne wurare ko kuma jami'an tsaron da suka zagaye can su ne yanzu za mu da su dan karamin suki an samu lafiya ko ba alhamdulillah an samu zaman lafiya ko ba kuma addu'an an bari ne ana ah, ta Allah baya nan yana nan da'iman ha abada haka ne bai da farko bai da karshe to Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu bari mu dawo gare ku lokutan da suka rage mana domin ku bugo ku ba da gudunmawa akan lambar waya 0991 uku wanda ita ce lambar da za a bugo da fatan za a yi tambaya muhimmiya ga shi mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad wakili assalamu alaikum na'am barka da kokari wa muke magana na'am to sifi ana Allah ya taimake kai da kai amin amin ya Allah amin amin amin amin wannan abu da sai Allah wa da gobe Allah da na'am akwai tambaya akwai gudunmawa ko addu'a kai ga kwamishina to alhamdulillah wannan eh, addu'a ya girma kwamishina to mun gode Allah ya saka to na'am wa alaikum salam na'am to ba a jinka ko ka daga muryarka ka kashe rediyo ka talabijin ɗinka na'am ah, Bashir Yusuf na'am daga sokoto na'am sokoto to sokoto na'am to alhamdulillah ina mai fatan alƙarfi Allah ya tsara mai lafiya da ƙarfin to amin amin amin amin gode na gwamshi na wannan ma shi ma fatan alkhairi yayi da kuma addu'a ta samun nasarar ayyuka da ake assalamu alaikum to layi kan fa kwamishina an shigo da yawa sun yawa ai sun yawa assalamu alaikum to assalamu alaikum alaikum salam na'am a gurguje waye akan layi allo. assalamu alaikum ka samu layi ka bada gudunmuwa ko tambaya saboda ko sa kan layi. Na'am? wani layin ya tafi bari mu ji na'am assalamu alaikum na'am da muke magana kai tsaye kuna tare da alhaji ibrahim alhaji ibrahim na'am daga ina daga sani mai nage na'am na'am ah, to ni ma fatan kai zai yi da girma kuma to mun gode na'am hankali da al'ummar kano gaba na'am a fatan alherin da nake da da kuma shirya wannan gudunmawa da cewa da akan mu al'ummar Kano Allah ya masa da alkhairi Allah ya kare masa karfin gwiwa amin amin sannan kan ga zan ga mu al'umma ba mu da garin da ya Kano a mm. duniyar nan ba mu da garin da fita Najeriya gaskiya saboda dan Allah dan Annabi da gare mu ya kan da cikakken kwamishin Allah ya azurta mu da shi ba shi haɗin kai da goyon baya kuma kiyaye siyasantar da aikin hukumar hmm. don Allah don Allah saboda da Allah wasu kuma su nema siyasantar da abu misali hmm. da inda ya fice mana kuma Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya mace mu Allah ya sa a yi zaɓi a cikin azaba lafiya amin amin amin amin gode eh, wannan ya yi bayanai masu kyau shi ma alhaji ibrahim sani mai nage to layukan wani ya bige wani kowa na so ya magana da mai girma kwamishina to assalamu alaikum na'am da muke magana wane ne kace sunan eh, layukan suna bige wasu eh, sun yawa gaskiya assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am alhamdulillah da muke magana ana magana da Simon Ego daga Kwakwati na'am kana magana da Simon Ego daga Kwakwati to daga kwakwacin da muka ji na me gudunmuwar ka ko tambaya ga mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano to layin igiya kwamishin layukan sun yawa gaskiya har ma sun makale tunda wannan yana zuwa ya bige wannan wannan yana zuwa ya bige wannan bari mu gani da layin kusan kusan ya tsaya gaskiya amma akwai wani batu to bari mu ga ga wani ya shigo na assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum salam ta wani na ganin ku na muna jinka to babban magana wannan ayyukan na ma dai to assalamu alaikum na'am alaikum salam assalamu alaikum na'am muna tare da kai waye ke magana daga funtuwa babban magana to me girma kwamishina yana jin ka dama daga jihar ka ya taho kano eh, na'am to yana ji a tambayar da nake son mai guda ɗaya ce eh, da girma kwamishina daga cikin aiki duk wada ta mutane haka misali irin don za sa wani ne don har wannan na da ake kuma da kuma shi na da ba a taimaka domin jihar Kano da yi ta ce tsakiyar arewa misali hmm. wuri ne da kasuwanci zo daga wata wata ya yi zo yadda ba ka ɗauka da a wannan Najeriya haka. Eh. to mai gina kwamishina ya ji tambayar ka kuma zai ba da amsa yanzu insha Allah ba kwamishina batu da ya cewa baya ga wancan aiki da ake na yaƙi da ƙwayoyi da sauransu akwai wasu ɗabi'u da matasa suke ɗauka na sakin wando ko saka wasu abubuwa ko ɗan kunna ko sarka ko irin wannan abubuwan shine ce bai sani ba ko ana irin wannan musamman a Kano yana ganin kano ita ce cibiyar arewa kuma aka ce irin wanne na tafiya ga matasa akwai mataki da kuke shirin dauka akan irin waɗannan ban sani ba ban mm. san akwai irin wannan matsalan ba to kaga yanzu gashi ya fito da ita na tunda mm. akwai mm. wato akwai abun da ake kira eh, abun da doka ta ba mu izini a akwai wanda bai ba mu izini ya hana akwai kuma wanda ya yi shiru so um, za a duba a gani iyaye hmm. da malamai za su shigo ciki alhamdulillah uh, tunda muna da namu addinin da al'adunmu mu kuma za mu ga ta ina za mu shigo inda zai dace dace mm, ba tare da mun keta hakkin wani ba alhamdulillah eh, mm, alhamdulillah to ina ganin mai girma kwamishina bari mu kara ko da layi ɗaya ne sai mu karkare tunda an zaune da yawa <laughs> ta alhamdulillah kano ake eh kano ake gaskiya assalamu alaikum to na layin ya katse bari mu ji layi na karshe na assalamu alaikum gashi dan funtuwa ya shigo dai a guje <laughs> assalamu alaikum wa alaikum assalam da suna na da karamin kunin zaniya kofar na isa daya daga cikin da dandalin na sassan da kuma ina wa babban kwamitin arzuwa to ma labaran menene gudun boka ko tambaya ni tambaye da nake so ne ga mashira na'am kamar yanzu lokacin da ake wannan siyasa wasu lokutan za zamantakewar su suna tada karfi a lokutan da ake zaɓe ana zargin kuma ɗan wasan jam'iyyu ne suke sa su kuma suke tawo zaman sa da hankali idan wannan fati ne ba alamar sun samu nasara ko kuma ce da ake zai a kansa sai ya tura za a yi lallai su ya tashi wannan wannan zaɓe. Sai ma'aikatan zo zaman sa ya sun kama su ne sai ga wani lokaci kafin ka ce ne wannan an yi an zo an yi jirgin mutum. Hmm. Shin wannan baya rasa na sama su kan su yan jana suna ɗaurewa kuma san su yan sanda ba a haɗa baki da su wajen sako wa'annan masu da mutum da bai zama irin haka aka kira a mutum da zama ba a mutum shi mm. kuna na da garin mai kudin sanyi wa kofar na isa ɗaya da mutum yan sanda da sanda su da hawaye a da. to malabaran mun gode yau na wannan tambaya ya akan akwai lokuta da zaka ga wasu wakilai na jam'iyyu sun je wurin zaɓe ko da tara ƙuri'u an je za a tashi hankali masautari sai a ga ana kama su ko an sake su kamar yadda ya faɗa Eh, wani irin mataki kuma akwai zargi cewa wasu 'yan sandan masu suke sakin su ban sani mai za ka kara akan wannan to mu dai abun da muka sani shine doka da oda in muna kamawa ba ma duba wannan waye ne wancan waye ne wancan wace jam'iyya yake wancan wace jam'iyya yake wannan dogo ne gajere ne fari ne baki ne duk wannan bai shafe mu abun da ya shafe mu kawai shine kare doka da oda so bayan da inda sun yi laifi ba za a sake su ba sai an kai su ga hukuma amma in laifin bai kai yanda binciken zai tsawo ba kuma ba za a iya kai kotu cikin wannan wa'adi da aka kama ba hmm. to akwai laifuffuka wanda doka ta ba mu izini mu ba da beli mm. kafin a gama bincike mm. to watakila sun sake su don beli mm. watakila eh, za su kai su kotu da sauransu amma yin akwai kara ne na musamman sai in sani idan akwai kullum ina tunasar da su ko jiya ko jiya sanda na tara dpo ina na cikin gari ba na kano gaba ɗaya ba saboda ayyuka sai a hankali Eh, ko jiya sanda na tara su muka yi micin da su kuma kullum ina faɗa musu ga abin da nake so ku yi ga abin da doka take so ta yi ga abin da muke so ga abin da jama'a kano suke so hmm. ko saboda haka yana ga inda ana yi ma yanzu yana raguwa sosai tunda ka san hmm. abu ne wanda ba za ka ce wai lokaci guda ka hmm, ya bari ba zai ba amma na tabbata da cewa ah, abun yana raguwa kuma ina ga ko faɗin siyasa ma a ya ragu sosai mm, ko kuwa mm, ku ne fa kano mm, ku faɗa min gaskiya eh, ya ragu gaskiya alhamdulillah in bai ku faɗa min ƙara <laughs> da marakin da jajircewa a samu a yi to alhamdulillah mu samu zaman lafiya kawai alhaji mu je mu je campaign ɗinmu ba zagi ba koma gida abu mu lahiya lo mu yi zabe mu koma gida lahiya mu yi zabe mu koma gida lahiya lo to masu ai hajaje na lokaci ya abun nan ba mm. shekaran je cewar mai girma kwamishinan yan sanda na jihar Kano cewar an dauke shi daga Kano za a mai da shi zafa mm. muna so masu kallo don su tabbatar da wannan duk da je cewar kayi magana a kafar ya sadarwa ta radio ta wannan gida masu kallo ma kamata a ce sun ji wannan sako daga bakinka eh, gaskiyar wannan lamarin to yadda kuka gani a facebook ko social media haka nake yadda kuka ji haka na ji hmm. da kuke magana yanzu kwamishinan 'yan sandan jihar sifi muhammad wakili ya ka ga magana ba <laughs> gashi nan kuma ga maciji eh, kuna batun jiya. da masu kallon mu dole a nan za mu ja labulan wannan shiri inda yau muka sami bakuncin mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kano cp muhammad wakili wanda muka kwashe kimanin awa ɗaya da rabi da shi muna tattaunawa kan batutuwa da suke da jibi da rayuwar al'umma musamman wanda suke jihar kano da irin gudunmawar da suka bayar wajen samun nasarar kau da dukkanin abin da ka iya zama barazana ga al'umma musamman a lokutan zaɓe da kuma zaman lafiyar mutanen jihar kano akwai batutuwa da dama amma saboda yanayin lokaci dole a nan za mu gimtse wannan shiri kuma an ji irin kiraye-kiraye da shi mai girma kwamishina ya yi akan a tabbatar da an zauna lafiya a jihar kano tare kuma da ɗamara cewa duk wanda suka kama kowaye shi za su ɗauki mataki na shari'a a kansa wanda kuma wannan babban al'amari ne da ya kamata a ce kowa ya nazari mai girma kwamishina a madadin hukumar zartarwa da gudanarwa ta tashar talabijin ta rahama muna matukar godiya da aka amsa mana gaita kuma aka shigo aka bada wannan gudunma muna godiya sosai na gode kwarai da gaske da damar da aka bani mm. na samu na faɗa al'umma mm. cewa a yi zaman lafiya bi doka ba tashin hankali na gode kwarai hajji abulki su mun kammala da mai girma kwamishina ko hantsi <laughs> to a madadin jami'ul da jama'a na dundunar 'yan sanda ah, wato haruna wanda abla haruna kenan da kuma alhaji muhammad yusuf uh, sarkin ruwan sarkin kano wanda duk da su ne aka taimaka wajen samun nasarar shi zuwa mai girma kwamishina a madadin wanda suka ba da gudunmawa wajen samun nasarar shirin na fi na ke cewa mu kasance da ku cikin aminci da fatan allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha da ma kasa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh